daga nan washington a gundumar columbia sashin hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16 22 da kuma 25 a birnin yamai da ke jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu a tashar biyu afirka akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm noma da dalol fm da kuma niyya da ke birnin kwanne duk a jamhuriyar ta niger baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu aure Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 18 ga watan Nuwamba shekara ta 2016. Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato goma na safa kenan a nan Washington. Ga Ladan da ɗanɗanon labaran da za ku ji. Najeriya sun ce 'yan kunar bakin wake sun tada bam a arewa maso gabashin Najeriya yau Juma'a kuma sun kashe mutane hudu haɗi da su kansu biyu. jirgin yakin syria da ke da goyon bayan mayakan rasha sun kara kaimi wajen harin da suke kaiwa a ga mayakan da ke rike da aleppo kana kafofin yada labarai da ke nan amurka suna rubuta labarin cewa zaben shugaba donald trump ya yanke shawarar ba da mukamin attorney general na amurka ga sanatan nan da ya fito daga jam'iyyar state republican daga mazabar alabama wato santa jeff sessions a can najeriya kuwa akalla mutane shida ne suka rasa rayukansu a wasu hare-haren bama-bamai da aka kai a jihar borno kwamishinan 'yan sandan jihar borno mr nimel chuku ya ce a yau da asuba ne da misalin karfe hudu aka samu tashin bom din na farko a wata anguwa da ake kira jiddari a jamhuriyar Nijar ko manoman albasa ne suka kafa wani kwamiti wanda zai farfado da farashin albasa wanda ya faɗi warwas sannan muna tafa da shirin duniya amurka to amma ku duka sai kun sha labaran duniya Mahausare Assalamu alaikum jami'an 'yan sanda a najeriya sun ce 'yan kunar bakin wake sun tara bam arewa maso gabashin najeriya yau juma'a sun kuma kashe mutane hudu haɗi da su kansu biyu da safe yau ne 'yan sanda suka kalubalanci wasu mata biyu da wani namiji guda daidai inda ne 'yan sanda yake kusa da babban kotun birnin maiduguri kamar yadda mai magana da yawan 'yan sanda victor ishaku ke cewa ɗaya daga cikin matan kawai sai ta tara bam nan take kuma ta halaka kanta da namijin da suke tare yayin da ita ɗayar mace da suke tare ta rayu kuma yanzu haka tana nan ana mata tambayoyi haka kuma mahukunta sun ce wasu 'yan kunar bakin waken daban a gefen birnin maiduguri sun tara bom a wata tashar mota inda so kashe kansu da wasu 'yan banga guda biyu wannan harin dai shine irin sa na biyar a cikin sati uku a cikin birnin na maiduguri inda nan ne mahaifar jagoran kungiyar ta boko haram jihohin arewa maso gabashin najeriya dai nan ne matattaran kungiyar boko haram inda so kwa shekaru bakwai suna aikata ta'addanci muna da karin labarai bayan muna da rahoto bayan labaran duniya dakarun siriya da ke samun goyon bayan mayakan kasar rasha sun kara kaimi wajen harin da suke kaiwa mayakan ga da ke rike da aleppo wannan ya faru ne da safiyar yau juma'a wanda hakan yi dalilin mutuwar mutane da yawa ciki har da kananan yara harin na yau shine na hudu a jere da wannan runduna ta kai tun bayan da gwamnatin kasar ta rasha ta bayyana dakatar da kai kayan jin kai cikin yankin a ranar talata rahotanni sun tabbatar cewa akalla fararen hula 65 ne suka rasa rayukansu tun daga lokacin da suka kara zafafa waɗannan hare-hare sai da kuma ƙungiyar nan mai sa ido ta burtaniya wadda ake kira syrian, wato syrian observatory for human rights ta ce 'yan tawayen sun harba roka sama da goma sha biyu a sansanin da ke da mayakan gwamnati suke a cikin birnin wannan harin da aka kai a cikin wannan makon a yankin da ke hannun 'yan tawayen wanda ke kunshe da mutane sama da dubu ɗari biyu da hamsin ya biyo bayan sanarwar da kasar ta rasha ta yi ne na daukar matakin arewacin da yake hannun 'yan tawaye a yankin gundumar idlib da kuma tsakiyar gundumar homs labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc kafofin yada labarai da ke nan amurka suna rubuta labarin cewa zaɓen shugaban ƙasa donald trump ya yanke shawarar bada mukami a Tony general na amurka ga sanatar nan da ya fito daga jam'iyyar star republican daga mazaɓa alabama wato sanata jeff sessions sai dai kuma kwamitin mika mulki daga tsohuwar gwamnati zuwa sabuwa bai bayyana wato hakan ba amma dai kuma labarai da ke fitowa kenan daga ke cewa ya fito ne daga majiya kusa da kwamitin sai dai kawo yanzu ba ta kwakwaran hujjar cewa shugaba trump ya yi wa session tayin wannan mukami ko kuma a'a abin da aka sani shine wannan sanatan da dan sanata ne kuma shine mai baiwa Trump din shawara har na tsawon lokacin kamfe din sa na shugaban kasa sai dai wannan sanata dan shekaru 66 dan asalin Alabama yana majalisar dattijai ne tun daga shekarar 1997 kuma ya taba rike mukami a tuwon general na jihar sa hawa kuma rahotanni sun bayyana cewa Trump din ya zabi Mike Pompeo a matsayin babban daraktan hukumar tattara bayanan siri Pompeo wanda ya taba zama dan majalisar dokokin Amurka daga jihar tsakiya ta yammacin jihar kansas ya bayyana amincewarsa da wannan mukami da aka ba shi shugaban amurka barack obama zai bi sahun takarorinsa na kasashen yammacin turai yau juma'a domin tattauna harkokin tsaro da kuma kalubalen tattalin arziki da ke addaban kasashen waɗanda suke ke wato kawaye ne ga amurka tattaunawar da ta hada da shugabanni kamar na kasashen jamus birtaniya faransa italiya da spain za ta daura ne akan wacce suka yi da shugaban wato shugaban jamus angela merkel wannan da ita ta zamo tattaunawarsa ta ƙarshe a cikin gungun waɗannan shugabanni a matsayinsa na shugaban amurka kafin ya miƙa mulki ga zababben shugaba donald trump shugaba obama a wajen taron zai ƙara jaddada mahimmancin haɗin kai da kyakkyawar dangantaka da ƙasashen na turai tare da nuna alwashin cewa amurka za ta ci gaba da kasancewa mai alaƙa ta kafaɗa wato tsayawa kafaɗa da kafaɗa da jamus da ma duka sauran ƙasashen turai da sauran ƙasashen duniya shugaba obama ya buƙaci shugaba mai jiran gado wato donald trump da ya tashi tsaye wajen ganin cewa an ci gaba da kyakkyawar dangantaka tsakanin waɗannan ƙasashe da su kasance ƙawa ga amurka yau juma'a ne aka yi bikin soja na karama binne tsohon shugaban philippines din nan wanda aka sani da mulkin kama karya wato ferdinand marcos shekaru talatin bayan an kawar da shi daga kan ga mulki yayin juyin juya hali an fara an fara bikin ne da harbin bindiga 21 irin na sojoji wanda ke nuna karamawa kuma sojojin sun sanya kayan bikinsu na soja kana sun yi sara wabban girma irin ta karama babban soja duk wannan abin yana faruwa ne a bakin kabarin da aka binne shi wannan dan taliki duk da sukan da wannan bikin ya sha daga 'yan adawa da hukumomin kare haƙƙin bil'adama babban kotun ƙasar ta yanke hukuncin binne wannan dan taliki a makabartar da ake binne shugabanni kuma a yi masa binne wabban girma shugaban rodrigo dorsetti shine ya amince da wannan bikin na ban girma ga tsohon shugaban kasar duk da irin sukar da 'yan adawa ke ta yi game da shi an shigo da gawar marigayen ne a birnin manila a asirce domin kaucewa zanga-zanga. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. waɗannan tashin mai dai kusan shine karo na bakwai ko kuma na shida a cewar kwamishinan 'yan sandan jihar a cikin mako guda wannan ya zaka mutanen da ke zaune a garin maiduguri suka so matofa ayar to sai a mana afuwa domin wannan kutse da muka samu to rotanni daga najeriya na cewa kalla mutane shida ne suka rasa rayukansu a wasu hararen bamamai da suka auku a jihar borno ga haruna dauda biyu da ƙarin bayani daga maiduguri waɗannan tashin bumabumai dai kusan shine karo na bakwai ko kuma na shida a cewar kwamishinan 'yan sandan jihar a cikin mako guda wannan ya zaka mutanen da ke zaune a garin maiduguri suka so tofa ayar tambaya a kai na sake dawowar wannan tashin bumabumai na ganin cewa mutane sun so ma mantawa da irin tashin waɗannan bumabumai kwamishinan 'yan sandan jihar borno mr nimel chuku ya ce a yau da asuba ne da misalin karfe hudu aka samu tashin bom din na farko a wata anguwa da ake kira jiddari kusa da wani kotu inda ake binciken ababen hawa this morning. There were three explosions in, uh, the Repolo area of Maiduguri Township. This time around the suitor bombers were three, two of them females, one a male. Ya ce da misalin karfe hudu da kwata ne dai aka samu wasu tashin bama-baman guda uku a unguwar Jiddare Polo da ke cikin garin Maiduguri kuma biyu daga cikin waɗannan 'yan kunar bakin wake mata ne yayin da ɗayan ya kasance namiji. One of the female bombers started to unless I mean uh, strap her uh, IED and then the male the male among them took over the took over transfer the IED from her. And in the process of fiddling, the, the, the IED, exploded, killing the male suicide bomber and the other female suicide bomber. luckily enough the one who unstrapped her IUD e survived. Ya ce ɗaya daga cikin waɗannan mata da ke ɗauke da wannan mai ta yi ƙoƙarin kunce bom ɗin da ke jikin nata yayin da namijin ya ansa a ƙoƙarin da yake na jigida da wannan bom ɗin bom ɗin ya tashi ya kashe shi ya kuma kashe ɗayan yarinyar da suke taron sa'an da aka yi kuma shine ita wadda ta sun ce wannan bom ɗin da ke jikinta wannan bom ɗin bai hallaka ta ba. from the survivor survivor were able to get some information and uh, after getting some information from her on the request of the military we handed her over for further uh, military actions. Ya ce ita wannan da ke raye muna samun bayanai daga wurin ta sannan takwarorin aikin mu na soja sun buƙaci mu mika mata mu mika musu ita don ci gaba da gudanar da nasu aikin. Then at about 8:30 I got information from our president there were two other explosions along the Meduguri Gambarungara road. Ya ce da misalin karfe 8 da rabi na safiyan da kuma na sake samun wani bayanin cewa akwai wasu bamaman guda biyu da suka tashi akan titin Maiduguri zuwa garin Gamboro. Ya ce ɗaya daga cikin su na niyan kokarin kutsawa cikin garejin da ke kira Muna Garage ne. Sai Allah ya hukuncin sabon din ya tashi wanda ya halaka shi shi kaɗai ba tare da ya shafi kowa ba. In a few poles away just by welcome to Maiduguri, you are coming into there was another explosion there. there too. Soy was about to be prevented from entering the town. and in the process, he detonated and uh, he died instantly with two other civilian deaths men. Ya ce a gaba kaɗan ma akwai wani bom ɗin da ya sake tashi a cikin lokacin da wani ɗan kunyan bakin wake ya ƙoƙarin shigowa cikin gari aka kuma yi ƙoƙarin hana shi. Ana cikin wannan ne sai ta da bom ɗin da ke jikin nasa kuma nan take ya hallaka da kuma wasu matasan sa kai da ake kira civilian JTF guda biyu wadda su ma wannan bom ɗin ya hallaka. Ya ce wannan ne ya ka adadin tashin bumabumai guda shida ko bakwai da a cikin wannan cikin mako guda da aka samu samu a cikin garin maiduguri yanzu haka muna adadin mutane da suka mutu guda shida ciki har da yan kunnan bakin waken sakamakon wannan tashin bumabaman na yau kwamishinan yan sandan mr samuel chuku ya kuma yi bayani game da hana duk wani zanga-zanga ko kuma wani taro da ya ce sun samu labarin ayan kungiyar shiya suna shirin yi a cikin garin maiduguri a yau ya ce mun samu takarda daga ofishin sakataren gwamnatin jihar borno ne inda ya tabbatar mana cewa wani ayan kungiya na shiya suna shirin gudanar da wannan zanga-zanga wanda kuma ya sa su ɗaukan wannan mataki na haramta duk wani taro a yau information we had that uh, the shared group wanted to go on procession today after juma prayers Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya waɗansu su ma har makamai gare su gilla suke ba zaman lafiya a yarwa da bama ba ga da goza banki Chibok ba zaman lafiya sun watsa birni kaza sai mu ce Allah kyauta a Najeriya har ila yau ofishin jikadancin Amurka da ke Abuja nuna matukar damuwarsa a wata sanarwa da ya fitar kan takaddamar da ake samu tsakanin mabiyaki da shi'a da jami'an tsaro lamarin da ofishin jikadancin na Amurka ya ce ya haifar da sarar rayuka da dama tare da kira ga hukumomi da su dakile wannan matsala wakilin Hassan Maina Kennedy da ke Abuja ya ga sanarwar ga kuma rahoton da ya haɗa mana amurka ta ce ta dawo matuka dangane da yadda aka kashe 'yan shiya a kano yayin da suke tattakin su na shekara-shekara cikin wata sanarwa da muka samu daga ofishin jakadancin amurka da kenan abuja mai dauke da sa hannun john kabi ta ce ta damu bisa yadda 'yan sanda suka tunkari 'yan tattakin da karfin tsiya amurka ta ce 'yan shi'a a najeriya kamar sauran 'yan najeriya na da 'yancin yin addinin su kamar yadda suka fahimta ciki har da tattaki kuma dole ne najeriya ta ba su kariya yadda ya kamata yayin da hannu ɗaya su ma 'yan shiyar inji amurka dole su bi dokar ƙasa people should appreciate that where your right ends, another person's right begins. Wannan Sofeta General 'yan sandan Najeriya kenan Ibrahim Idris ke magana akan rikicin na Kano. Inda yake cewa mutane su gane cewa inda 'yancin wani ya kare nan kuma na wani ya soma. Kowane ɗan Najeriya na da 'yancin da dole a kare mai kuma wannan na da matukar muhimmanci. Rundunar 'yan sanda ta ce a Kanon dai 'yan shi'ar ne suka afka ma jami'anta amma a cewar Shu'abu Ahmed na dandalin ɗalibai da malamai na 'yan shi'ar a Najeriya wannan ba gaskiya gaskiya ba ne. da take yawan cewa akwai demokradiyya a ciki. Matsawan haka ce ba za a ba mu kowa yanci ya yi addinin shi ba bisa yanda ya fahimta kamar yadda dokan ƙasar ta hanzar kaga akwai matsala. Harkar musulunci a Najeriya kusan shekaran arba'in kenan amma ba da wani rekod da zai nuna cewa a rana kaza an je an yi tashin hankali. Ba tashin hankali ake ba ana faɗa ne ba ana faɗa ba ne. da ba sa ɗauke da reza suna kiran la'ila illa Muhammadu sallallahu alaihi wa ya Hussein kuma suna son mutane su fahimce su to yaushe kuma za su je suna afka ma wasu 'yan sanda wannan ba gaskiya bane. Dr. Abubakar Umar Kari malami ne a Jami'ar Abuja. Idan an tuna a watan Disamban bara kwamitin na bincike wanda ya rufa ya kafa ya cewa fiye da mutane ɗari uku a kashe. Sa'an nan kuma ko ranar litinin da ta gabata a Kano an ce an kashe akalla mutane tara. To amma babban barazan da muke ganin cewa za ta faru shine idan eh, har ba a samo bakin zaren wajen magance wannan matsala ba. Sannan a hankali kana iya rikidaya ta zama irin matsalar Boko Haram wanda nake ga mutane da dama suna jin tsoron idan har tafiya ta tafiya ba mamaki su ma waɗannan ɗan ƙungiyar su ɗau makamai fara faɗa da jami'an tsaro da ma mutane kai tunda ko ita rigimar Boko Haram ɗin ma da haka ta fara. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Nijar manoman albasa ne suka kafa wani kwamiti wanda zai dubi kan matakan da ya kamata a ɗauka domin farfaɗo da farashin albasa da ya faɗi warwas. Daga birnin Kwanni ga rahoton da Haruna Mamman Bako ya aiko mana. a jihar agadas an kafa wani kwamiti domin tunanin yadda za a farfado da farashin albasa ganin cewa a halin yanzu buhun albasa a wannan jihar bai wuce jikka hudu zuwa biyar ba na sefa sabanin kwanakin baya da yake jikka goma ko sama da haka kuma daga cikin matakan da kungiyoyi guda takwas na jihar agadas na masu noman albasa suka dauka har da ɗaukar mataki na hana fitar da albasar kamar yadda almumin islaman daya daga cikin membobin kungiyoyin kungiyar manoma albasa na jihar agada suke faɗa. ga wannan matakai su ne wato musamman motocin da gare mu cikin kwantuwar kwantuwar kinmu duka motocin da suka zo za mu saida su mu samu kamar kwana biyar muka ga kwana biyar albasa tana tahiya kenan alhamdulillahi kenan muna iya mu sake su mu ba wasu cikin su cikardo kamar wanda suka riga mu ba su cikardo su kawo kaya in suka zo mu saida su suma in muka saida su wanda suke bayan su kuma su su ta. yi amma kul ba mu ga kwantuwar kwantuwar nan albasa ba ta fice su ba ba za mu sake su motoci ba kuma cikin sit sit nan duka za mu sa polis guda da mutumin guda na union su biyu cikin aks aks da motoci suke shigowa su saya su bincika su gani in mota ta ce za ta shigo to akwai tarar da muka aza wannan dole wannan tara sai mutum ya biya su dai manoman albasa na jihar Agadez na kyautata zaton su domin sake haɓakar da farashin na albasar bayan matsanarciyar hasarar da suka ce sun yi sanadiyar faduwar farashin albasar warwas da yanzu ma ina da ba albasan da yake ba a saida ba ko shi yana nan aji ya yi kwanaki yanzu bai wuce jika hudu jika uku da jika biyar in sha zuba fazon da yawa kuma mun kashe kudi da yawa ba mu san iyakacin su ba kuma mun fiddo ta asara yi yawa ba ta wuce ko jika uku a wanda na kawo ya fi lodi biyar tana taya su da jika bibi banza ne kenan ba ta mai kudi ballin tana ta fidda ko asara wannan da ta jikin kama wanda ka ji mu wanda muke nomanta mun fadi wanda ya sayar ta ma za a kara dawowa wurin mu tunda dai ta fadi kenan masu mota ma wanda suke rikota su ma bashi ne kenan bashi na albasan nan bai biya ba ina za a samu kuɗi a biya su haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga arewacin jamhuriyar nijar ku ‘ya'yan birni da da kawai ku kama To agogo a can jamhuriyar ta Nijar da ma Najeriya na cewa karfe hudu ne da minti kusan 18 amma a nan Washington DC goma na safe ne da minti 18 ga shirinmu na gaba. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar. I congratulate uh, Donald Trump. The European Union and the United States. In my conversation with the president-elect. And any deviation zababben shugaban amurka na can yana ci gaba da kokarin kafa sabuwar gwamnati bayan lashe zaben shugaban kasar da aka yi ranar takwas ga watan nuwamba inda ya kada abokiyar hamayyarsa ta jam'iyyar democrat hillary clinton a wani yanayi da har yanzu masana harkar siyasa da masu fashin baki da masu hasashe suke kokarin gano abin da ya faru kai ta kai ga wani farfesa mai hasashe ya haɗe kwaro bayan da ya yi alkawarin yin hakan idan har trump ya samu ƙuri'un wakilan jiha 240 a zaben da aka kammala kamar yadda aka nuna a tashar talabijin ɗin cnn To a yau shirin namu na duniyar Amurka zai yi dubi ne kan yadda Trump yake shirin yin hulɗa da kasashen waje musamman ma nahiyar Turai da ƙungiyar tsaro ta NATO da yarjejeniyoyin da Amurka ta shiga kamar ta magance matsalar dumamar yanayi. To bayan da aka bayyana Trump a matsayin wanda ya lashe zaben Amurka, ƙungiyar tarayyar Turai ta kira wani taro wanda aka yi ranar Lahadi da ta gabata domin yin dubi kan yadda hulɗa za ta kasance tsakanin Amurka da ƙungiyar. Federica Mogherini ita ce shugabar harkokin wajen ƙungiyar tarayyar ta Turai. Uh, ƙungiyar tarayyar Turai da Amurka ƙawaye ne, kuma za su ci gaba da zama ƙawaye kan batutuwan da suka shafe mu, waɗanda kuma muke mutuntawa. Babban sakataren ƙungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg shi ma ya taya Donald Trump murnar samun wannan nasara. I congratulate uh, Donald Trump. Uh, Na taya Donald Trump murna kan zabensa da aka yi a matsayin shugaban kasar Amurka. Na kuma fatan yin aiki da shi. Yana da matukar muhimmanci hulɗar da ke tsakanin Amurka da nahiyar Turai ta ci gaba da dorewa. Bonds across uh, uh, uh, the, transatlantic bond remain strong. Sai dai lokacin yakin neman zaɓe zababban shugaban Amurka Donald Trump ya sha sukar yawan kuɗin da mambobin ƙungiyar ta EU ke bayarwa wajen gudanar da ayyukan ƙungiyar tsaron ta NATO. inda yakan ce kudaden da suke bayarwa ba sa taka kara su karya to bayan waɗannan kalamai fargaba ta shiga zuciyar mambobin kungiyar ta neto luke coffey darakta ne a cibiyar nazarin hudar kasashe ta fuskar tsaro da ke nan amurka and any deviation Kaucewa daga turbar da aka kafa kungiyar ta NATO na da matukar haɗari ga wannan haɗin kai, kuma zai aike wani saƙon da ba a so ga ƙasar Rasha. To sai da yayin da yake ganawa da manema labarai jim kaɗan kafin ya fara wata ziyararsa ta ƙarshe a matsayin shugaban Amurka. Shugaba Barack Obama ya ce Trump ya gaya masa cewa zai ci gaba da mara kungiyar ta NATO baya. In my conversation with the president-elect, uh, A ganawar da muka yi da zaben shugaban ƙasa, ya nuna sha'awarsa ta ci gaba da hulɗa da NATO saboda haka saƙon da nake so in isar shine yana da burin ci gaba da marawa ƙungiyar baya da kuma hulɗa da ƙasashen da ke ƙetaren tekun atlantika yanzu haka dai shugaban na amurka na ran gadin wasu ƙasashe domin tabbatar wa ƙawayen amurka cewa ƙasar ba za ta guje su ba Yana so na sanar da ci gaba da ba da goyon bayanmu ga kowannenmu da ci gaban haɗin kan nahiyar turai hakan zai ƙara ƙarfafa tsaron ƙasarmu ne da kuma tsaron duniya baki ɗaya to wannan kenan ina kuma batun matsayin da aka cimma ta paris da aka kulla kan magance matsalar ɗumamar yanayi a duniya wacce amurka ke jagoranta kada a manta akwai rahotanni da suka rawaito cewa trump ya ce batun sauyin yanayi wani abin almara ne da ƙasar China ta kirkiro ko da yake ya musanta faɗa hakan a lokacin da suke muhawara da abokiyar hamayyarsa Hillary Clinton gabanin zaben da aka yi. Donald thinks that climate change is a hoax perpetrated by the Chinese. I think it's real. I, did not. did not. Is I do not say that. Amma dai masana a wannan fanni na fargabar Donald Trump na iya janyewa daga wannan yarjejeniya ta Paris. Asali ma ya ce zai watsi da ita cikin kwanaki 100 da kama aiki. Farfesa Samuel Finkauza ya yi bayani kan haɗarin yin hakan. Taking that leadership role away would create babu haufi janyewa daga wannan jagoranci zai iya samar da gibi sai dai abin farin ciki a nan shine idan har akwai hakan shine da zarar yarjejeniyar ta fara aiki kamar yadda muke gani ficewa daga cikinta zai yi matukar wuya kusan hagar ma a ce ba shiga ba to yayin da zababben shugaban ƙasar ke ta ki cikicin bada mukamai rotani na nuni da cewa ana ta kai ruwa rana tun tashin farko ya baiwa shugaban kwamitin amintattun jam'iyyar ta republican ryan spravers mukamin shugaban ma'aikatan fadar white house naɗin da ya samu yabo sai dai naɗa steve bannon a matsayin babban mai bashi shawara ya janyo cece kuce saboda ƙaurin sunan da ake zargin bannon ya yi wajen yaɗa manufofin nuna fifikon launin fata da nuna kyamar wasu al'ummomi yanzu dai ba a amurka kaɗai ba a duniya ma baki ɗaya da yawa an tsaya ne a ga irin kamun ludin zababben shugaba donald trump musamman masu goyon bayansa inda aka sa ido a ga ko za a ga wani bambanci tsakanin donald trump a matsayin dan takarar shugaban kasa da kuma donald trump a matsayin shugaban kasa. masu sauraro baki da abin da shirin namu na duniyar amurka ya kunsa kenan a wannan makon sai kuma wani karo idan allah ya kai mu yanzu a madadin waɗanda aka ji su ni mahmud lalo ne ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to kafin mu je ga jin ra'ayoyinku ga wata sanarwa Jama'a ku biyo miliyoyin masu kallon shirye-shiryenmu na nahiyar Afirka da sauran duniya ta yi murna fara yada labaru da sauran shirye-shirye masu ƙayatarwa a talabijin. muna farin cikin faɗa muku cewa mun fara nuna shirye-shiryenmu na taskar VOA a talabijin kuma za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen talabijin na jihar Bauchi, PRTV Jos, NBS Lafiya da NTA International Abuja. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama taskar VOA a gidan talabijin na Kanal 3 Niamey da rediyo talabijin amfani da rediyo talabijin Sarauniya da kuma rediyo talabijin Tenere. Shirye-shiryen na zo muku ne a ranaku daban-daban a kowane mako. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. ku. To yanzu kuma ga ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya ce muna goyon bayan duk irin matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke ɗauka domin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Da fatar Allah ya kawo mana ƙarshen masu karɓar cin hanci da rashawa a Najeriya amin. Sako daga Hamza Galadima birnin Kebbi da Sani mai lange-lange ya wuri da Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya gulma da Salihu Isa Fana. Sai kuma wannan sakon daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ya ce salam VOA Hausa tabbas taron ƙasa da ƙasa da ake gudanarwa a birnin Morocco don magance matsalolin sauyin yanayi wanda ya zama ruwan dare a kasashen namu wannan abu ne mai kyau da fatan bukata za ta biya ganin yadda a baya aka sha taro amma har yanzu haƙar bata cimma ruwa ba sai kuma wannan sakon ya ce Allah ya sa binciken da kamfanin NNPC yake a arewacin Najeriya dangane da batun lalubo man fetur a yankin ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu daga shugaban kungiyar murya talaka reshen jihar Katsina kamar sanin shaga kofar kawar Katsina sai kuma wani sakon da yake cewa a gaskiya sabbin har-haren da mayakan kungiyar Boko Haram suke kaiwa a wasu sassan jihar Borno abin dubawa ne da fatan gwamnatin Najeriya za ta ɗauki matakin gaggawa akan wannan al'amari daga Muhammad mai kayan miya waje Kwatas Gombe. Sai kuma wani saƙon wanda ya zo daga hannun Alhaji Abubakar Jibrin ɗan gusa Ubafu Haruna Bajoga. Ya ce Assalamu alaikum BOA Hausa ya kamata jami'an tsaron da ke aikin wanzar da zaman lafiya a arewa maso gabas su sauya salon yadda suke tunkarar yaƙi da ta'addanci. Duba yadda ake murnar samun zaman lafiya a arewa maso gabas amma sai gashi ana samun hare-hare a nan da can a 'yan kwanakin nan. Saƙonmu na ƙarshe a yau ya ce, Salam BOA Hausa, Hare-haren baya-bayan nan da 'yan Boko Haram ke zafafawa a yankin arewa maso gabacin Najeriya wani abin takaici ne. Da fatan jama'a za su ci gaba da ba jami'an tsaro haɗin kai wajen tona asiri da duk wasu 'yan ta'adda masu kisan jama'ar da basu ji ba basu gani ba. Sako daga Fatima Sade Sa'idu Daura. Yanzu kuma sai labarai a takaice. jami'an 'yan sanda a najeriya sun ce 'yan kunar bakin wake sun tara bama arewa maso gabashin najeriya yau juma'a kuma sun kashe mutane hudu hadi da kansu su biyu da safiyar yau juma'a ne 'yan sanda suka kalubalanci wasu mata su biyu da wani namiji guda a daidai shingen da 'yan sanda yake kusa da babban kotu a birnin maiduguri kamar yadda mai magana da yawan 'yan sanda victor isiyaku ke cewa jirgin yakin siriya da ke da goyon bayan mayakar kasar rasha sun kara kami wajen harin da suke kaiwa ga mayakan da ke rike da aleppo wannan ko ya faru ne da safiyan yau juma'a wanda hakan ya dalilin mutuwar mutane da yawa cikin har da yara kafofin yada labarai da ke nan amurka suna rubuta labarin cewa zaben shugaban kasa donald trump ya yanke shawarar bada mukamin a tuwon general na amurka ga sanatan nan da ya fito daga jam'iyyar ta republican daga mazaban alabama wato sanata jeff session sai dai kuma kwamitin miƙa mulki daga tsohuwa gwamnati zuwa sabuwa bai bayyana hakan ba amma dai kuma labarai da ke kawo da ke yawo kenan wanda ke cewa ya fito ne daga majiya da ke kusa da kwamitin shugaban amurka barack obama zai fi sahun takwarorinsa na kasashen yammacin turai yau juma'a domin tattauna harkokin tsaro da kuma kalubalen tattalin arziki da ke addaban kasashen waɗanda suke abokan juna ne tattaunawar ya hada da shugabanni kamar na kasashen jamus birtaniya faransa italy da spain zai kara faɗawa ne ga bisa wanda suka yi da shugaban jamus angela merkel masu da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya da nijar za mu dawo muku da wani sabon shirin amma kafin nan bari mu yi amfani da wannan dama mu miƙa sakon ta'aziyya ga muhibbat abdulsalam mai ɗakin hassan gigs a kano game da rasuwar mahaifiyar ita muhibbat ɗin da fatan allah ya ji kanta yanzu a madadin ladan ibrahim ayawa da ya taya ni gabatarwa da kuma sa'ida hamdun da daniel brown da suka haɗa wannan shiri sai injiniyan mu john mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka birnin washington dc sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau gobe nan tafe tare da usman kabara da maryam bugaji